alhamdulillah jama'ar mu barka da da rana zan ce koya ne na san za ku yi maki kun gani babu hula ko to a yanzu haka dai ina kan hanyar tafiya wurin mai girma ba dubu uban tafiya ma na su domin ya saka mu jar hulan nan domin daga yau ne ma na zama tikwiya kwankwasiya abaniya gani tare kuma da sunusi oskasiya yes eh not ba eh ba mu da wani ba gida gida ba eh ba ba ba mu da matsala da kowa mun ci zabe mun gama Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya ba mu mai rabo sa eh wannan shi